manya-manyan bijiman shehunan malamai na cikin wannan gari na Bauchi da kuma waɗanda suka zo daga jihohi mabambanta kamar Sheikh Abubakar Madatai da Sheikh Malam Munir ah, Sheikh Malam Mustapha sauran shehunai dai ga sunan dai wanda ko shiru suka yi in ka kalle su sai gaban ka ya da ki uku uku uku uku uku uku uku uku uku uku eh, a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro ko a tauna 'ya'yan boris dan a firgita aya ko a tauna katafila da su tireloli a jefa su a baki kaga ba aya ba dutsen ma da aka tauna dan ta firgita aya zai ce na shiga uku so uku to jama'a musulmi mun shigo garin bauchi bauchi ta shehu da shehu eh, ba ka jin wanda aka faɗa sai ka ji an ce shehu aminu bauchi shehu Dahiru bauchi amma ka ji an ce a ce shehu wani bauchi don ba tasu ba ne ba tasu ba ne ba su ba ne to abin da nake so jama'a musulmi da yake lokacin takaitacce ne a gurguje a fallance a zara kafa a yi gudun fanfalaki ko bahaushe ya ce in an je lahira wai akwai gudun fanfalaki saboda ya ji qur'ani ya ce yau mai firru mar'u min aki wa ummihi wa abihi wa sahibatihi sai ce wai akwai wani gudu ana gudu ana wai kafa na dukan keya ko ina ya samu bahaushe wannan oho <laughs> azakumullah a ce wajen fanfala kai samu azakumullah wato abin da nake so jama'a mu gane wallahi ba za ka ce Allah ka zauna lafiya ba sai Allah ya jarabci mu amma jarabtan kamar makaranta ne in aka yi karatu aka yi karatu akwai lokacin jarabawa a nan ne ake gane mai kokari da mara kokari a cikin suratul ankabut Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun to bari ka ji walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu tawa eh wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al ko Allah ya ce zan gane ba wai shi Allah a karan kansa ba wannan algira ne hannunka mai sanda wato wai ilimi na a bayyana wa halitta ta gani ta sani shine ma'ana abin da nake so al'umma a nan mu kalla shine abu biyu yana hannun Allah wato shine shiriya da bata idan Allah ya shiryatar da kai ba wanda ya isa ya batar da kai idan Allah ya batar da kai kuma ba wanda ya isa ya shiryatar da kai a wannan nake so jama'a mu kalli ayoyin nan guda biyu mu kalli wannan aya da ma'anonin da ta kunshe guda biyu man yahdillahu fa huwal muhtadi ko wa man yudlil fala hadiya la wanda Allah ya shirya shi wallahi baka isa ba amma dai ko ka kai hasidin iza hasada ko kai ne leader kai ne shugaba a son zuciyarka ka san dai inda aka ce ga inda an faɗa annabi ake kuka kai ka san menene a gurin ga inda in an faɗa annabi mutum zai shiga cikin tahayyur ya ɗimauce ya fita cikin hankalinsa kai ka san menene a gurin to abin da nake so a nan so inda mutane da ake ta magana abin da yasa kaga lokacin da suka zo nan Bauchi duka bamu taso daga Jos daga ina mun zo ba kaga wannan wallahi tallahi billahi ya ishe su duk wannan cikin buhu-buhu da kake gani tirela-tirela da kake gani kago-kago da kake gani shi sa kaga duk wanda yake wata yanki yake wata jiha bai wani damuwa ba saboda mun san ba inda za su je ba sai an kawo su Sheikh Burhanuddin su Sheikh Man Junaid su Sheikh Man Nasiru a Bauchi a'a a tura musu Asadu original Asad din ba fake ba kasa akwai fake akwai original wanda kai daga jin muryarsa ka san ina zaka nufa dole ka gudu ko to abin da suke ɓuya a kai ai akan tauhidi ne matsala da an yi magana tauhidi da eh, menene shirka shirka su akan matsalan tauhidi da sauransu saboda haka an ɗauki sifar Allah an ba wa annabi ne damuwa amma fa an yi tuya an manta da albasa ga abu akan matan sarki amma kuma an sa sufa gulu an nanike idan da me za ta gani kaji Allah yana cewa a cikin suratu hudin walau sha'a rabbuka laja'ala nasa ummatan wahida wala yazaluna izaluna a'a ba qur'ani ya faɗi ba a cikin suratu hudin wala yazaluna izaluna mukhtalifina dalla jama'a ba a gani ba wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum a izalar fa wa tammat kalimatu rabbika sai Allah ya ce me la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi to wanda Allah ya sa shi wala izaluna izaluna <laughs> kai ka ce zaka cire shi ba za ka cire shi ba amma dagar yadda matsalar take shine sun ce in an ba wani sifar Allah an yi shirka haka suke faɗi ko hmm. da Allah ka tambaye su alƙur'ani halitta ne ko Allah ne ko sifar Allah ne ka tambaye su na ji shi Dr. Alade ya ce alƙur'ani ba halitta ba ne sifar Allah ne na gan shi na ji yi wannan karatun quite alright of course yayi wannan karatun amma to mu koma maganar da ya faɗa cewa alƙur'ani sifa ne na Allah haka ne to shikenan mu koma wajen na na Aisha an ce su ilat Aisha radiyallahu anha an khuluqihi an tambayi na Aisha game da yaya halayen manzan Allah completely from A to Z ɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaya ɗabi'un annabi yake ta ce kana hulukuhul ƙura'ana ko kuma kana hulukahu alƙura'anu ta ce ai manzan Allah gaba ɗaya shi shine alƙura'ani da Allah idan an ce bawa annabi sifar Allah shi ne aka kauce aka yi shirka saboda an bashi sifar Allah sai ga nana Aisha ta ce sifan halayen annabi alqur'ani to kenan alqur'ani gaba ɗaya in sifar Allah ne kuma an ce annabi ne da Allah ya wayannan mutanen za su yi ya za su yi da Allah akwai sufofin Allah da yawa da yake ɗauka ya bawa bayan Allah yanzu misali daga cikin sufofin Allah ba Allah yana gaya maka wa inna Allah bin nasi la ra'ufur rahimun ba Allah ra'ufun ne sifarsa ne ko ya ce kuma rahimun sifarsa ne amma sai ɗauki wannan sifa guda biyu sai ba wa mai gidanmu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahimun Allah ra'ufun annabi ra'ufun Allah rahimun annabi rahimun waye bashi to ya za a yi a cikin suratul nur ko alqur'ani yace Allahu nuru samawati wal ardi da aka koma cikin suratul ma'ida sai dauki Allahu nuru samawati ko Allahu nurun dan haka a cikin sunayen Allah 99 akwai an-nur to sai Allah ya ɗauki wannan annur ɗin sai ba wa mai gidanmu a cikin suratul ma'ida ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukfuna min alkitab wa ya'fu an kaseer qad ja'akum min Allah mai gidan mai gidan mai gidan mai gidan mai gidan jagayya kukurba mara tamka wato ni nurun kai ma nurun kuma Allah ya bashi ni da ufun kai da ufun. ni da himun kai da himun. kuma Qur'ani yace inna Allah huwa al ko Allah shi al ne to kuma suratu Muhammad alladhina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum walladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al ni haqqu kai haqqu ko saboda haka idan ka ji an ce ba a ba wa wani sifar Allah jahilci ne ta yi kakatutu kuma musamman jahilcin idan ta haɗu da ƙiyayya dan jahilcin ta haɗu da ƙiyayya ko ka faɗa ba za a karɓa ba amma in jahilci ta haɗu da son gaskiya in an faɗa sai a sauka a step down sai a bar can sai a dawo nan saboda haka sanda aka kai tingar garba maganar sifa ake ba maganan mubasharatan ake maganan zatin Allah da shakciyar shugaba innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi ba maganan wai a ɗauki sifar Allah a bawa annabi ba a'a annabi ne yayi mubaya'a ya gaisa da sahabbai Allah ya ce a'a ba fa da annabi kuka gaisa ba da Allah kuka gaisa idan da wani guri da ake shirka ya kamata a kalli wannan gurin kaga kenan kaman Allah yana son ya maida shaksiyan annabi shine nashi in ka ga jikin annabi ka gaisa da shi kaman ka gaisa da Allah ne ma'ana abin da ya faɗa kenan shi sa a gaba ya ce ah, inna alladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim inna ah, innama litahsir Allah ya ce kadai ba mu bukatan tawili inda na faɗa haka nake rufi shine inna ma malaman mazayi suna cewa ba ba kaulani ko la kaulani saboda haka in an faɗi irin wannan magana sai Allah ce inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa inna ma yankufu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fa sayu'tihi ajran azima saboda haka jama'a wallahi kar mu yadda mu saurari wani karatu da zai kwaɗe mana ƙima da daraja ta ma'aiki domin daga wannan lokacin wallahi za ka sa kafar wando ɗaya da Allah kuma irin wandon nan fensir ka sa ko wani wando fensir to irin wannan za ka sa da Allah ranar da kuka gaure da Allah to zai fi ma sauki ka je ka sami chief of army staff ana tsakiyan fareti ka zo ka same shi ka mare shi ka ce ba wa'annan yaran ka bane ka sa su mun wani abu <laughs> so da Allah ya kiyashe mu lokacin ya wannan amma insha Allahu in Allah ya yadda insha Allahu in Allah ya yadda insha Allahu in Allah ya yadda insha Allahu in Allah ya yadda insha Allahu in Allah ya yadda uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah ko ai mun ce allah ko ne ake ta wannan dagar zaka ce Allah ba annabi ka zauna lafiya ɗazu na faɗa a umsiya ayi haƙuri lokaci yayi zaka shek Man Nasiru yana ta harara ayi haƙuri ɗazu dai an ba shek Man maɗatai lokaci ban sani ba ko za a da shek. aka da kuma lau wato irin abin da yake faruwa wallahi abin da yake gaban mu annabi ne amma sun shigo da mu cikin zafi ko misali dole mu tafasa kan kare annabi Allah yana cewa laula daf'ul lahi nasa ba'dahum li ba'din la huddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi kafira. wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha lakawiyyun aziz wallahi akan annabi ka san yanda ake kai tumatir injin nika a zuba shi a markada wallahi wallahi wallahi wallahi sai dai in haka za a mana amma wallahi no going back in dai akan annabi ne to wallahi ba mu fara ba ko ba za a daina ba sau da haka Allah ya kiyashe mu sau da haka maganan ba wa annabi sifa ko wani abu wannan matsala ce shi kanshi mai maganan ma an ba shi sifar Allah an ba shi sifar Allah in yana faɗa da cewa an ba wani sifar Allah ne aka yi shirka da Allah ilimi sifar waye to shi me yake dawa da shi da me yake ci da me yake hawa mota da me yake gina gida da me da me da me to kuma daga cikin sifar Allah an ce ai akwai al-ilmu ai ko al-alim ko shi ma ana kiran shi alim alim kuma in aka samu gangara kasan idan mutum ya ɗauko keke in ya gama hawa in ya samu gangara saboda in ya ji iskanta ma sai sake kan keken shi ba bacci yake ba saboda ka sai ka jin an samu gangara sai ka ji an ce al'allama ka ji fa wai al'allama a bauchi kuma a can gefen a makwabta ta ina Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye imanin mu Allah ya bar mu da mai gidan mu Annabi Muhammadu ba Allah ya bar mu da ɗayan mai gidan Abul Abbas Allah ya bar mu da ɗayan mai gidan ka san sai ka isa kake samun iyayen gida da yawa fa wallahi sai ka sai ka isa amma obarol na koli wanda ba kusa da shi shine manzon Allah wayannan kuma su Shehu Tijjani Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ma wato wai ana cewa me yasa muke cewa shehu shehu shehu renin hankali ne su fa duk wanda ya zo zai yi magana sai ka ji ya ce shehul islam wani ya ce ko shehul islam wani ya ce a ah, bai faɗi nashi shehun ba kai in ka faɗi naka sai a ce wai an yi magana sai a ce shehu shehu shehu har suka yi wani karatu a ah, wai a sake shehu a kama Allah sai na rarake su na samu lafiyayyen gora na tusa su a gaba malam na ce idan ka ce mu sake na mu shehun ya kamata a wajen na gaba ake ganin zurfin ruwa ya kamata ka fara sake naka shehu amma sai ka fara sake naka fi kafin ka mana magana wato kamar misali ne mutum za ku tafi dubai za ku je ku yi international business kana da ɗauke da naira miliyan ɗari biyu abokinka ma yana ɗauke da naira miliyan ɗari biyu hau jirgin ka ce na'am sai ce da Allah sake naka jakar miliyan ɗari biyu a cikin ruwa wai kai ka sake naka shi kuma na shiga ta a ƙanƙame. to ina baka shawara ka gaya masa ka ce fara sake naka in gani ko to in aka ce mu sake shehu mu kama Allah to shi mai magana shi fa a wajen na gabansa shi shehu ne ya ce musu da Allah ku sake ni shi ma yana da shehu ya ce ni ma ga nawo shehun na sake sai su shehu ibrahim da suke ce mana fa asartu hubbal mustafa duna gairihi walau umma kulsumin ko fa in tas'aluni al habibi wa sayyidi fa habibullahi mal gairu ma wa ma wannan shehun kake so mu sake Allah ya kiyashe mu Allah ya bar mu da shehu tijjani Allah ya bar mu da shehu ibrahim Allah ya tabbatar da mu a yan tijjaniya na hakika ba na da'awa ba Allah ya tabbatar da mu yan faila shehu ibrahim na hakika ba na da'awa ba mu rayu a ciki mu mutu a ciki mu tashi kuma a ciki kuma mu tsaya a gaban Allah da tijjaniyar mu mu tsaya a gaban Allah da failar mu subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا دلولكم saboda mu yi hidima wa ma'aiki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله آه،